وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود idan mutanenka ya kai wannan manzo suka ƙaryata ka to ka yi haƙuri ba kai ne na farko wanda mutanensa suka ƙaryata shi ba lallai mutanen annabi nuhu a gabaninka sun ƙaryata annabi nuhu adawa sun ƙaryata annabi hudu samudawa sun ƙaryata annabi salihu